Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man ke ɗauke dargamar shirin ga kanin labarin. A yau da saye a harabar Holisai na gundumar mata mai an gabatar da wata kwaya da miyagun mutanen da suke wannan mugun aikin muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. garin zugau cikin jihar maradi na fuskantar rashin kyon damana a bana za ku ji bayanin mai gari na zugau a shirin rahoton musamman za ku ji shirin haɗin gwiwa na studio 80 yafa da studio kalangu kan hanyoyin mafita bisa malalar sauyin yanayi a yankin sahel mun sauraro barkamu da yau alhamis 28 ga watan satumba 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla A ranar jiya kaɗan da wani babban jirgin sama na sojojin Nijar ya durkushe a hilin jirgin ƙasa da ƙasa sai kuture na Gine Conakry. Jirgin yana ɗauke da wasu jami'an barikin ƙasar Nijar da suka je halartar sallar ƙasar Gine yayin da wato tayoyin jirgin suka fashe lokacin da zai sabka a faɗar kafofin labaru na ƙasar gine ba wanda ya ji rauni amma lamarin ya sa an rufe hilin jirgin nan da zuwa ɗan lokaci. a yau da sahi ne a cikin balbalin harabar jami'an holis na gundumar mata mai aka gabatar da gungu biyu daban-daban na wasu miyagun mutane da aka damƙe ranakun 22 da 23 ga watan satumba a bakin boda ta barto domin samun cikon bayani wakilin habu sarki sale ya firanta da abubakar sumana daraktan ofishin polis na kance ga fasar bayanin nasa bugu na farko ya kumshi wasu ne da suke yin kuɗi ta hanyar amfani da zeba jami'an tsaronmu na ɗanbarka kama su suka damka mana su a hannu domin mu ƙara bincike a kansu mutane biyu da aka tsare sun faɗi cewa sun samu zeba ne a tamu ta hanyar wasu masu shiga tsakani har suka zo zandar inda suka haɗu da wasu da suka kai su har najeriya domin sarrafa masu kuɗin a yayin samamen da muka kai gidan ɗaya daga cikin mutanen mun tarar da kuɗaɗen euro 500 na jabu akwai wasu da suka gudu za mu nemo su domin mu gurfanar da su a gaban shari'a su karɓi laifinsu gungu na biyu da aka kama da yake sayarwa da shan miyagun kwayoyi da aka tsare shi da kumshi biyu na miyagun kwayoyi hanyoyi akwai kuma waɗanda suka kudu yanzu haka muna neman Noman shinkafa na ɗaya daga cikin ayyukan da ake a jihar Tilaberi sai dai ana fuskantar matsaloli daban-daban 'yan shekarun bayan nan. Bisa misali dangance da saka sashen taki ga hannun 'yan kasuwa, wato musamman Zainabu Abdu ta shirya mana rahoto a kai Samira Rafi da Mutari Muhammadu ɗauke da fassara. Jihar Tilaberi ita ce jiha da ke kan gaba wajen noman shinkafa a ƙasar Nijar. Manoman na amfani da takin zamani domin ƙara yawan nomansu. Tun lokacin da aka samu sassaucin ra'ayi a fannin takin zamani, manoman shinkafa suna fuskantar matsaloli da dama a cewar Muhammadu Adamu, manomin shinkafa. Matsala biyu ne gare mu. Na farko shine matsalar rashin man fetur saboda ko mutum yana samun wannan man fetur sai da kyar. Shi yake sa wajen ya bushe har kake samun man da zaka zuba a injin ka yi ban ruwa. Matsala ta biyu rashin takin zamani ba ko ina ake samun sa ba yayi tsada. 'Yan kasuwa ne aka baiwa odar lokacin da gwamnati take kula da shi muna samun shi da sauki amma yanzu an baiwa 'yan kasuwa. Bayan wayannan matsalolin akwai kuma wasu matsaloli da suke fuskanta ta bangaren hawan ruwa na kogin isa jibrilla adamu ya kara ba mu haske wallahi wallahi akwai waɗanda ruwa suka yi wa barna wasu saboda ba su yi saurin samun takin zamani ba ba su yi dashen shinkafa ba yanzu kuma ruwa sun zo amma yana yiwa ruwan su sauka wani lokaci idan ruwan suka karu shukar tana ɓaci wannan shine matsalar da muke da sai kuma rashin takin zamani in ban da wannan matsalar da wasu shinkafa su ta da tanana ko yanzu wanda suka yi saurin shukawa tanana kan duk da dukkan kalubalen manoman shinkafa suna duk bakin kokarin su don samun sakamakon noma mai kyau abin da ke ba su ƙwarin gwiwar ci gaba da ayyukan nasu. Garuruwa da dama na kwamin inda kwaro da na birnin lalle a yanzu haka ana fuskantar matsalar fari bana magidanta da dama ba za su samu girbin koda zangarniyar hatsi guda ba a cikin gonakansu haka yanayin ya kasance a garin zagau a cewar mai garin abdu yahaya al'amarin na ɗaukar hankali ga bayanin da yawa wakilin mu adamu umaru kwali gaskiya ya yi mana banna tun da matsayina na mai gari ni karan kaina zan samun eka da ta kai da goma wadda babu komi ba magana yanka babu abin da za a iba daga ciki al'umma na gari babu abin da za a iba daga ini matashi he da ishirin suna hita daga gari zuwa gaba za su ɗarme kayayyaki su ta cikin wasu kasashe faɗa abin da sun ka mu wannan abin ya karme mana kai ba mu san yadda za mu ba amma muna ga Allah muna gare ku ku dibi mu da idan rahama mun shiga yanayi ga shekarar bana kowa ya san ta wannan yanki amma yanzu matsala wanga yanki kwamen din birnin lalle muna da matsala sosai da sosai wanga abin ne wanda ya shahe gari ya shahe al'ummar gari babu ci a ce gona guda gari ne babu komi wallahi yanzu wani tumu bai ci ba wani hitai gona ta kallo babu kawai gonakai babu komi babu gurya ba mu da komi sai da abin da Allah ya yi A ranar Litinin 25 ga watan Satumba, ministan kula da Mahalli tare da mahukuntan jihar Zandar sun zartar da aikin saka ɗiyan kishi a cikin tafkin babul mai ruwa a cikin kwamin ɗin taketa. Wannan saka kihin zai baiwa matasa damar tsayawa gida kuma su samu aikin yi a cewar ministan kula da Mahalli Abdullahi mai zama a firarsa da Marwan Usaini. Wannan shi a tafki na farko da zamu ma. Akwai tafki ɗari ba ɗaya Dukkan lissahin da muka yi tafki ɗari ne bana muka shi takobin cake sai mun samu an sa ɗiyan kihi a sa kihi a tafki yana da albarka da dama muna yin wili sai ma ko da albarka na ɗaya kun gani dai zai sa samari da suke da kwai ga gari wanda an basu da aikin da zasi za su samu aikin da zasi na biyu tunda ana mana kirarin talauci za mu kokowa da talauci kuma kihi likitoci sun haɗi kuma kowa ya sani albarkacin da ke cikin naman ko a rashin lahiya ma kun taɓa jin wani wanda aka ce ma ke kai ciki yalla ana ya ce maka ma kalkaci nama amma ba a ce maka kalkaci ciki kenan ko shi ce ta sa haka nan. Shirye-shiryen komawa makaranta ta ranar Litinin biyu ga watan Oktoba na gudana yadda ya kamata. uwayen ɗalibai na gadangadan domin samuwa 'ya'yansu littattafan karatu sai dai a bana kayan makarantar sun yi tsada a cewar uwayen ɗalibai ƙungiyar uwayen ɗalibai na tambaya 'yan kasuwa da su tausaya wa jama'a ganin yanayin da ake ciki bari mu saurari bayanin babban sakataren ƙungiyar mamadu babature mu a matsayinmu na iyayen ɗalibai muna iya cewa su waɗannan 'yan kasuwa su kasance 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasa sun san da kayayyakin makarantar boko ba yanzu ne suka yi odar su ba kaya ne da suka yi odar su tun da dadewa kenan ban ga dalilin da zai sa su kara farashin kayayyakin makaranta ba gwamnati ya kamata ta kula domin daidaita farashin saboda yanayin da muke ciki duka wani dan kasar Nijar ya kamata ya gane ya ba da gudunmawarsa domin kasar ta fita cikin irin mawuyacin halin da take ciki kada su kara farashi a baiwa iyaye damar su saya wa 'ya'yansu su kayan makarantar boko. Acheter à leurs enfants ces fournitures. Duk dai bisa tunkarar shiga makarantar a ranar biyu ga watan Oktoba kungiyoyin mata da dama na difa na farfagandun wayar da kai bisa ga ilimantar da matashiya 'yar mata a cikin jihar. madan Madu Binta shugabar kungiyar Kwangafen ta sa kira wajen uwaye akan wannan batu Fanta Shamsu dauke da fasara. A cikin shirye-shiryen komawa karatu idan kun duba har yanzu akwai 'yan matan da ke cikin 'yan sana'o'i duk da yake lokutan hutu ne. lallai iyaye kan iya sa yaran su cikin 'yan ayyuka da sauransu amma da zaran an koma makaranta to su bar 'ya'yansu su je su yi karatu saboda ilimi na gaban komai hakin yaro ne hakki ne ma akan kowa kenan a bar 'ya mace ita ma ta samu wannan hakkin ina amfanin a riƙe ta saboda ayyukan gida tallako sana'o'i a lokutan karatu maimakon ta je makaranta abin da za ta samu cikin karatu zai fiye muku 'yan ayyukan da kuke sata kenan su ma a bar su su je makaranta da zaran an so makaratu. A yankin Sahel muna fuskantar ambaliya fari muna cikin rigingimu kuma gandun daji na kan wannan shine abin da Eh, wato mai fafutuka kare muhalli ɗan ƙasar mali ahmed seku jalo ya furta a yayin babban taron afirka kan yanayi a nairobi ƙasar kenya shi yasa rahoton musamman kan yankin sahel ya karkata bisa shawarwarin samun mafita kan zaizayar sauyin yanayi da wakiliyarmu ta musamman fati ya tara ta rawaita ga zubin rahoton nata lokacin da aka yi zaman taron kasashen afirka kan yanayi mahalarta sun nuna cewar canjin yanayi ya shahi dukkan fannoni da suka shahi ci gaba kamar yadda lawal lake ya bayyana da yawan matasa suna tafiya bakuncin haure zuwa waɗansu ƙasashe domin samun rayuwa mai kyau ɗaya daga cikin sakamakon canji yanayi a wasu ƙasashe ana ruwa da yawa har da ambaliya inda ruwan teku suna ƙara tumbatsa yanayin yana ba da matukar tsoro lokaci lokaci ya yi da za a ɗauki mataki da gaggawa. Ababakar Muhammad ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar matasa 'yan kasuwa na Chade ya nuna matsalar canjin yanayi ce ke ingiza matasa ga sarewa. Abun babu sauki akwai da yawan matasa da suke shiga cikin wani hali wasu su mutu. Wannan yana kawo matsaloli ga matasa. Kun san canjin yanayi yana iya ingiza matasa su fitar da tsammani. Da zaran ka fitar da tsammani baka sa abin da kake yi ba wannan yana iya hada matsala ga ci gaban nahiyar afirka kullum matsaloli tsakanin manoma da makiyaya wannan yana da nasaba da canjin yanayi an gabatar da hanyoyin samun mafita da dama cikin wannan taron haka zalika mahalartan sun sake matsakaini kan bukatar girka dubarun juriya sai dai ya kamata a mai da hankali tun wuri in ji muhammadu wadrago jami'in kungiyar kasashen afirka a fannin shari'a kan yanayi nairobi ta ba da shawarwari da ya kamata mu shiga aiki gadangada na mafita da aka ba da shawara noma ko kiyo da yin waɗansu ayyuka na farfaɗo da tsawon yanayi da ke iya samar da yanayin mahalli mai kyau idan yau ana aiki na farfaɗo da sahel mutanen sahel ba za su je wani waje ba suna iya zama a wajensu idan akwai wajen kiyo makiyayi ya fi son ya zauna maimakon ya kaura zuwa wani waje lui que de migrer. Domin 'yan mu su tsira ya kamata a mai hankali kan ci gaba domin ko ta halin kaka komi ya karkata kan fannin ci gaba in ji wasu mahalartan taron na Nairobi domin cimma wannan gurin Abubakar Muhammad matashin dan kasuwa ya ɗora laihi kan magabata daban-daban. Ina fatan gwamnati tana nan da yin ƙoƙari domin samar da mafita. Hanyoyin sa mafitar da aka hatse da kan batun na canjin yanayi za a sake tabbaka muhawara kan su a a zaman taro na 28 da zai kana a Dubai a watan Disamba mai zuwa cewa da zaman taron duniya kan canjin yanayi COP28. Muhammadu Wedrago ya yi kira tawagogin na Afirka su haɗa kansu kan manufa ɗaya a lokacin zaman taron. Idan Afirka ta yi murya ɗaya wajen taron COP28 ana iya samun hanyoyin masu kyau domin baiwa matasa damar yin rayuwa a cikin yankunansu. A cewar Ahmed Seku Jallo, jinkiri ke kawo taɓarɓarewar al'amurra ya kamata a hanzarta tsaye da matsaya ya kuma yi kira ga al'umma da magabata kansu tashi tsayin daka domin tunkar al'amurra na canjin yanayi masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na nan birnin yamai da kuma waɗanda ke cikin yankunan ƙasa daban-daban musamman ma lawali isa da ya ta muku seti kuka ji daren da kam asubani shi na editan maraicen yau bugu da ƙari mustapha mamman sani mai ba da umarni ni na ku ɗan badan dan arlit malam mamman gungu ke muku sallama ga kuma aminata abubakar ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci kar a shagala kuma wato kuna iya samun shirye-shiryenmu kan lamba uku biyu biyar ko kuma a kan shafin yanar gizo store play sai a ci gaba da saurare lafiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.